Rashin albashi mai kyau da rashin cikakkiyar kulawa da walwala da kare haƙoƙin 'yan jarida a Najeriya na daga cikin ƙalubalen da ma'aikatan aikin jarida da yaɗa labarai ke fuskanta a ƙasar. Ko da yake masu ruwa da tsaki a ɓangaren sun daɗe suna gwagwarmayar wayar da kan hukumomin ƙasar game da mahimmancin samar da tsarin da ya dace ga 'yan jarida a iya cewa har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Kwamarar Muhammad Garba da ke zaman tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida NUJ ta Najeriya kuma kwamishinan yada labaru na Kano a yanzu ya yi tsokaci game da wannan batu. Dole ne mu tsaya mai tunani na ɗaya ƙungiyoyinmu su tabbatar da cewa an ƙara albashi 'yan jarida da muke da shi a Najeriya baki ɗaya. Kuma wannan ya riga ya zama ƙalubale ba wai ina tunzura 'yan ƙungiya ba ne amma dai ni na riga na san cewa lokacin da nake shugabanci mun yaki irin wannan kalubale da ake fuskanta a kafafen yada labarai akwai kafafen yada labarai da na sani masu zaman kansu wanda albashin su bai kai ma dubu ashirin ba da ake ba dan jarida a Najeriya duk dan jaridan da ya rasa rayukansa ya zama abin tausayi za ga cewa 'ya'yansa da iyalinsa sun shiga wani hali mawuyaci Saidai dai kwamishinan labarun na Kano ya ce gwamnatin jihar na yunkurin samar da tsarin albashi na musamman ga 'yan jarida a jihar ta Kano. Muna nan mun fara tsari na musamman inda za mu tabbatar da cewa an bambanta albashin wa'anda suke aikin jarida a kafafen yada labarai da sauran ma'aikata. Muna nan muna tattaunawa da ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya da ƙungiyar editoci bangaren jihar Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana a fannin aikin jarida da yada labarai ke sharhi akan kalubale da kuma damammakin da annobar COVID-19 ta haifar ga kafofin yada labarai a Najeriya da ma sauran sassan duniya. Yayin da ake wannan zaman gida ko kuma rufe garuruwa mafi yawancin kamfanoni sun rufe saboda haka tunda ba sa aiki dole ne kuma tallace-tallace za su tsaya to wannan ya kawo matukar barazana ga su kansu gidajen labaran wanda ya kai ga cewa waɗansu daga cikinsu sun tsaye da waɗansu ma'aikata ko sun rage ma'aikata ko sun rage yawan awowin da suke yi ko kuma sun rage albashi to wannan shi kuma yana da tashi illa wajen irin yanayin labaran da za a samu da kuma tsaftace kan shi labaran to dole ne kafafen yaɗa labarai su tace su dubo waɗansu hanyoyi da za su iya samun kuɗaɗen shiga idan aka aka yadda cewa shi ita wannan cuta ta zo kuma ta buɗe wasu kafafe musamman kaga bangaren lafiya bangaren ilimi da bangaren wannan kafafen sadarwa na zamani akwai hanyoyin da za a bi a samu kuɗi da su. Malam Adamu Ladan kenan general manager Radio Vision FM a Kano a makalar da ya gabatar a yayin taron lakcar tunawa da marigayi Malam Umar Sa'id Tudun Wada mataimakin shugaban kungiyar editoci ta Najeriya kuma guda cikin ƙwararrun 'yan jarida a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria